Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili gani gawa ne a littafin nan sai sa sabana na biyar fassara aliyu abubakar sharfadi da kuma rabi abdullahi sharfadi a shirin da ya gabata mun tsaya a daidai inda muka bar maliku sabi ya shiga cikin wata gona ya je kofar wani gida ya tsaya maliku sabi ya duro daga bayan dokin nan nasa ya tsaya ya dubi gidan nan ya ga gidan dogo ne domin an gina shi ne akan wani ginshiki na al'amudai kuma an kawata shi matukar ƙawatawa yaga kuma ga wata matattakala ta yi sama har zuwa kofar shiga gidan maliku saif sai ya hau wannan matattakala da nufin shiga cikin gidan da zuwansa kofar gidan sai ya buɗe ya shiga da shigarsa sai kawai ga wata mace mai kama da matarsa munni na su ganin haka sai ya ɗauka matar tasa ce sai mamaki ya kama shi ya gabata zuwa gare ta ya ce nitin na su ita kuma ta ce wace ce kuma haka ni ai ban ma taɓa jin mai wannan sunan ba matar ta ƙara da cewa ni sunana na fisatu 'yar sarki jabiru da maliku sai ji haka sai ya ce to amma ku kun yi mutukar kamanni ɗaya da matata mu ne ta nafisu ni ai na ɗauka ita ce ya ƙara da cewa to ke kuma nafisatu yaya aka kike zaune a wannan gidan ke kaɗai haka nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba nafisatu ta so mu bashi labarinta da cewa ni mutuniyar ƙasar ajaibi ce kuma ubana shi yake mulkin wannan ƙasa ubana sarki jabir ya kasance sarki ne maɗaukaki mai arziki da yalwar mulki gagawurta matuka babana ya yi rayuwa mai tsawo yana neman haihuwa domin ya samu ɗan da zai gaje shi amma ina bai samu ba matsawon lokaci har ma ya haƙura ya fitar da rai inda daga baya kuma sai auri uwata ta haifa masa ne tun lokacin da aka haife ni ubana ya ƙwallafa rai a kaina yana matuƙar sona saboda ganin cewa ni kaɗai ya haifa a rayuwarsa ya zama yana tattalina yana kula da ni yadda har sai ya zamto duk inda yake yana tare da ni ta ce wata rana mahaifina sarki jabiru yana zaune a fadarsa ni kuma ina zaune a kusa da shi sai aljanin na rafrafu ya shiga fadar ya ce da babana ya zo ne ya tafi da ni domin yana suna ko da babana ya ji wannan magana sai hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kansa a wannan lokaci sai babana ya ce da rafrafu ba zai yi wa bashi ne ba sai rafrafu ya ce ai ko ba makawa sai an bashi ne in ko ba haka ba zai kifar da garin namu ya halaka mutanenmu gaba ɗaya kuma ya ɗauke ne tafi da ni haka dai babana dole ba a san ransa ba ya miƙa ni ga rafrafu yana kuka domin ya kubutar da rayuwar jama'arsa da tasa da birninmu daga sharar rafrafu a wannan lokacin rafrafu ya ɗauko ne ya kawo ni nan gidan ya ajiye ni wai shi yana nufin ya riƙe ni a matsayin matarsa bayan ya kawo ni nan kenan shi kuma sai an fara tu ta zo ta farauce shi ta kama shi ta tafi da shi gidanta bisa ga al'adarta ta farautar mazaje daga aljanu jinsinta na 'yan adam ta kara da cewa can kuma a mu haka ubana ya wanzu cikin bakin cikin rabuwa da ni da baƙin ciki ya tsawaita a zuciyarsa ya kasa samun sukuni sai kira wazirinsa na hannun dama ya bayyana masa halin da yake ciki shi wannan waziri ana kiransa da suna abusu wanda kuma ya kasance masani ne wurin ilimin bokanci da buga ƙasa a wannan lokaci waziri abusu ya ce da sarki ka yi haƙuri zan bincika na gano maka inda 'yarka take kuma in ma da hali zan ƙoƙarin ku fito da ita waziri ya shiga sha'anin bokancin sai kama bincike ya ɗauki wani ɗan lokaci yana yi har sai da ya gano cewa ina wannan gidan sai ya gaya babana cewa ya binciko ya ga ina wannan gidan amma kuma ba shi da ikon ya kubtar da ni sai dai kuma yana da ikon zuwa nan inda nake cikin sirrin tsabinsa nafisatu ta ci gaba da cewa da babana ya ji wannan labari cewa ina nan babu abin da ya same ni sai farin ciki ya kuma umarci waziri da ya gaggawa ya taho nan ya same ni ya gaya min cewa yana gaishe ni kuma na faɗi duk irin abin da nake bukata a aiko min da shi inda ya takaice maka tun dai daga wannan lokaci babana ya zamto duk bayan wata uku yana aiko wazirin na ya kawo min kayan abinci da duk wayansu abubuwa da nake bukata to kaji wannan shine labari na kai kuma yanzu ba ni labarin yadda kai ka kashe waɗannan tsinannin rafrafu da amfaratu maluku saifi shi ma a nan ya kwashe labarin duk yadda ta wakana tsakaninsa da aljana amfaratu da rafrafu ya gaya mata sannan kuma ya ba ta labarin dokin nan mai kai bi da ya gani kuma ya gaya mata cewa dokin shi ya kawo shi nan gida jin haka sai Nafisat ta ce ai shi wannan dokin na rafraf ne kuma duk yadda aka yi zoben dakon dokin yana tare da kai tun da ka ga yana binka yanzu ka duba jikin takobinka ka gani za ka ga zoben a jikin takobin jin haka maliku sai ya duba zuwa takobinsa sai ya ga zoben a makale kamar mayan karfe ya sa hannu ya ciro zoben ya rike shi a hannu yana kallonsa Nafisatu ta ce shi wannan zoben da ka gani a jikinsa dakon wannan dokin yake. Duk lokacin da ka murza wannan zoben dokin zai zo gaban ka ya maka hidima. Idan kuma kana so ya tafi sai ka nuna masa zoben ka girgiza shi sai ya tafiyarsa. Kuma shi wannan dokin sunansa zura a sai. Maliku Saifi ya farin ciki da ganin wannan zoben da kuma sanar da shi amfaninsa da ta yi. Suna cikin haka sai ga wazira Abu ya zo gidan kamar yadda ya saba. Sarki yana aiko shi duk bayan watanni uku. da shigo waziri ya ga maliku saifi ya ga dokin nan zura a sai na tsaye gabansa sai tsoro ya kama waziri domin shi a zatansa rafraf ne yau aka yi rashin sa'a ya ga zuwansa waziri ya zube a ƙasa gaban maliku saifi yana mai rawar jiki da rauro murya yana cewa na tuba na bi ka ya shugaba rap na shigo gidanka ba bisa izininka ba na tuba kai mure gani yadda waziri ya ɗimoce sani fisatu ta daka masa tsawa ta ce kai waziri wannan ba rap ba ne wannan wanda kake gani a gaban ka sarki ne kuma shugaba ne maɗaukaki mai yawan girman sha'ani sunansa sarki maliku sabi dan ziya zanin attabi alhamiri alyamani jin wannan magana ta ta sai waziri ya samu nutsuwa ya gabato zuwa gaban maliku sabi ya masa jinjina ya sumbaci hannunsa yana mai ladabi da karramawa da ban girma a wannan lokaci nafisat ta kwashe labarin duk abin da ya gudana ta gaya waziri ko da waziri ya ji wannan labari ya sake jinjina ga maliku saifi yana mai al'ajabi bisa ga girman sha'aninsa haka dai suka wanzu cikin wannan hali matsawar wani lokaci sannan suka fito daga gidan da maliku saifi da ita nafisatu da wazira abuzu suka kama hanyar zuwa kasar ajaibi garin sarki jabiru uban nafisatu suka yi ta tafiya kwana da kwanaki har suka isa dab da birnin ajaibi sai maliku saifi ya ce da su to ku ku shiga cikin birnin ni zan biyo bayan ku daga baya Nafisatu da Wazira Abusu suka wuce zuwa cikin birni suka bar Maliku sai ana. Da su cikin birnin Nafisatu ta shiga gida shi kuma Wazira ya shiga fada ya iske sarki Jabiru yana zaune ana ta fadanci. Wazira ya faɗi gaban sarki ya gaisuwa sarki ya tambaye shi ya ce Waziri ya Nafisatun ka baro ta lafiya? Waziri ya dubi sarki ya ce ai yarka Nafisatu tana cikin gida. Yanzu tare da ita muka taho na kubutar da ita. Jin wannan magana ta Waziri sai sarki ya ji kama a mafarki. Ya ce Waziri wai me kake cewa ne? Wai kana nufin Nafisatu ka kubuto da ita daga rabu? waziri ce airafrafu tun na hallaka shi kuma na fisatu yanzu ma tana nan cikin gida sarki bai gazgata wannan magana ba sai da ya tura aka shiga cikin gida aka gano masa tukuna sannan ya gazgata sarki ya kasance yana mai matukar farin ciki yasa aka buɗe taskarsa ya ɗebi dukiya mai yawa ya bai waziri sannan kuma ya umarni ga jama'a ya ce duk mai ƙaunarsa ya waziri kyauta nan take jama'a aka ta tara waziri dukiya aka tara masa dukiya mai yawan gaske aka yi ta farin ciki bayan da sarki ya shiga cikin gida ya iske yarsa na farin ciki ya ƙara karuwa gare shi ya gabata zuwa gare ta ya sumbaci hannunta suka zauna suna hira suna masu farin ciki can suna cikin hira sai na ta ta dubi ta ce in ce ko dai ka saka wanda ya kubutar da ni da alheri ya amsa mata da cewa na saka masa mana kuma dama can aya cikin kyautayi na yake domin kwa ni na rene shi tun yana karami kuma na bashi bigire mafi ɗaukaka daga fadata fisa ta ce shi wannan wanda ya kubutar da ni din ka ku ga irin takobinsa sarki ya sake amsa mata da cewa takobinsa aini na bashi ita domin karramawa gare shi lokacin da na naɗa shi wazirina jin haka nafisa ta ce kai baba shi fa takobinsa aljanu take kashewa to wai tsaya ma tukuna shin ka ga irin dokin ma da ya zo da shi uban ya ce doki kuma bayan wanda na bashi har ya samu wani to wanne irin doki ne kuma da shi ta amsa da cewa baka ga dokin nasa kai biyu ne da shi ba sarki ya ce ke nafisa ta tsaya wai shin ba wazira abusu bane ya kubutar da ke ko ba shi ba? ne kike min irin waɗannan tambayoyi a kansa sai ka ce wani bako ne shi gare ni jin haka sai nafisa ta ce au shi wazirin cewa shi ya kubutar da ni ya amsa mata da cewa imana eh cewa shi ya kubutar da ke na ni'imta shi da dukiya nafisa ta ce to waziri ya maka karya domin ku ba shi ba ne ya kubutar da ni wanda ya kubutar da ni wani sarki ne mai girman sha'ani wanda ake kiransa da suna maliku sai faɗan zai zanin a tabi al-yamani nafisatu ta kwashe labarin duk abin da ya gudana ta gaya masa sarki ya zamo yana mai al'ajabi da jin labarin maliku safeti wazira abusu yi min karya ba makawa kuwa gobe sai na yanka shi bayan da gare waye sarki ya fito fada fada ta cika makil ana ta taya sarki murna da dawa yarsa a wannan lokaci sarki kwashe labarin duk abin da ya gudana game da labarin maliku saifi sannan ce wazira abusu kai min karya kuma kisa shine hukuncin da ya dace da kai sakamakon wannan karya da kai a wannan lokaci sarki sai ya umarni aka kama wazira aka ɗaure shi ana nufin yanka shi Gana haka sai wazirin hannun hagu ya taso ya gabata zuwa gaban sarki ya ce ya kai wannan sarki namu mai yawan kyautayi da adalci ka tuna fa kai ka zamo shugaba gare mu kuma mu mun zama wazirai gare ka da ni da abusu tsawon wasu zamani mun kasance cikin himma da kokarin ka a koda yaushe inda har ka zamo kana mai alfahari da mu bisa taimakon ka da muke kuma in ka tuna a lokacin da rabrafu ya kama yarka ya tafi da ita ba kama fa san inda take ba sai shi wazira abuzu shi ya binciko maka inda take ya sanar da kai ka samu sassauci daga tashin hankalin da yake zuciyarka in kai la'akari da wannan bai kamata wai dan waziri ya maka wannan karyar ba ka ce za ka shi ya kara da cewa saboda haka ni dai a yanzu ina mai nema masa afuwa gare ka ka yafe masa ka kyale shi jin waɗannan kalamai sarki ya shiru zuwa wani ɗan lokaci yana ta tunani a cikin zuciyarsa zuwa can ya ɗago ya umarni da a kwance wazira Abusu. aka kwance shi sannan sarki ya dube shi ce to waziri yanzu ne maka rangwame ba zan kashe ka ba to amma maza ka tashi ka fita ka je duk inda malikun saifin nan yake ka nemo shi ka kawo shi har na saka masa bisa ga alherin da ya min ya kubuto min da yata to in ka aikata wannan shine kawai ka kubuta daga sarkina. waziri ya godiya gaban sarki ya tashi ya fita ko da fito waziri bayan gari da na bin tafiya neman maliku saifi sai kawai ya hangi cincirin dan jama'a sun taru suna kallon wani abu gana haka sai waziri ya nufi wannan waje a nan wannan littafi sai sa bani na biyar ya zo ƙarshe tunda muna da sauran lokaci ga na shida za mu ci gaba masu fassara suka fara da cewa sarki ya duka gaban maluku sai ya ce ya shugabana kai sani cewa kai fa sarki ne mafi ɗaukaka daga dukkan sarakunan mutane da aljanu domin ku kai ne wanda kake hukunci tsakanin mutane da aljanu da manyan manyan malamai da bokaye saboda haka bisa la'akari da wannan ɗaukaka taka sadakin auren yata Nafisatu Dore da zan nema a wurinka ba abu ne mai sauki ba abu ne mai wahalar gaske domin kuwa wannan abu shi zai ɗaukaka darajar yata a wurinka in ka aure ta za ta zamo abar kiyayewa gare ka domin za ka riƙa tunanin ka biya sadaki mai wahalar gaske jin wannan kalami na sarki cewa sadakin da zai nema abu ne mai wahalar gaske sai jama'a maluku sai ba ka rika duban juna suna rayawa a zuciyarsu cewa kai amma ko wannan sarki ba shi da kirki yashi da yar tasa ta faɗa hallaka ya ma fidda rai da ita domin ba zai iya kubuto da ita ba sai da shugabanmu ya zo ya kubuto masa da ita ya tsere da rayuwarta da ta sama da ta mutanen birninsa daga waɗannan aljanu guda biyu kuma yanzu dan ya nemi aurenta yake nema ya kuma bujiro masa da wata wahala haka dai suka yi tarayawa a cikin zuciyarsu amma aka rasa wanda zai furta saboda sanin halin shugabansu maluku saifi kan rashin sassautawa bisa ga dukkan wata wahala da aka tunkaro shi da ita a wani lokaci maluku saifi ya dubi sarki ya ce ina jin ka kai nake sauraro ka ambata sadakin yarka ko menene ne kuma da gaggauta biyan ka da shi jin haka sarki ya ce ya shugabana sadakin yata ne. ina so ka gina mata wani gida a nan bayan birni na domin ko da ka aure ta ina so ne ku zauna a nan tare da ita domin ku ni ba na son rabuwa da ita gidan ku da nake so ka gina mata ina so ne ka gina shi da dutsen murjani fari girmansa da faɗinta ya zamo kamar birnin nan nawa tsayinsa ko ya zama kamar tsayin mutum ashirin da biyar kana kuma gaba ɗayan cikin gidan ya zamo an daɓe shi da narakakkiyar azurfa fara sa'annan kuma a yi wani ɗan lambu a cikin gidan a kuma yalwata shi da dashen furanni masu launukan sha'awa iri daban-daban da kuma dashen itatuwa masu yalwa inuwa da dashen kayan marmari iri daban-daban ba da bayan haka a cikin wannan lambu ya zamo an gina wani ɗan tafki wanda za a shafe cikinsa da jan dinari irin na ƙasar hindu domin linkaya sa'annan kuma ya kasance ruwan cikin wannan tafkin yana ba da kishiyar duk wani yanayi wanda ake ciki ma'ana lokacin zafi ruwan ya zama mai sanyi lokacin sanyi ruwan ya zama mai zafi yadda yanayi ba zai damu mai linƙaya a wannan tafkin ba sarki ya kara da cewa sannan kuma ina so a samar da ɗakuna da shigifu masu yawa a cikin wannan gida kuma kowane ɗaki cikinsa ya zamo duk an shafe shi da jan dinare an wadata shi da fitilu da shimfiɗu da gadaje irin na alfarma sannan kuma a cikin wannan gida ka gina wa 'yata wata katuwar fada wadda za ta zamo duk nahiyar nan babu kamar ta girma da ƙawatuwa to kaji wannan shine sadakin 'yata kuma ina so ka aiwatar da wannan aiki cikin mako biyu kawai maliku sai ya dubi sarki ya murmushe ce dan wannan ai ba wani abu bane mai wahala kar ka damu na lamunce maka zan biya wannan sadakin maliku saif ya jiyo ya duba zuwa ga mutanensa da hadimansa sai ji wani farin ciki ya kama shi domin ya san za su isan masa da burinsa wajen aiwatar da wannan bukata ta sarki sai gansireras sun gurfana suna jiran umarninsa ga akila ga barnuhu ga sai sakana ga ehmi ga biniyasu ga sirina ɗalibi ga sunan dai sai kuma ya ga iluru ga uwaisul ya kuma ya duba zuwa hannunsa ya ga ga zoben na a yatsansa sai sake yin murmushi ya dubi mutanensa da niyyar zai umarce su da su aiwatar da bukatar sarki ya bude baki zai magana kenan kafin ya magana sai boka sai sakana ya ce ya shugabana ba ma sai ka faɗa mana ba ka shaida sarki cewa wannan gida da ya wasafa a daren yau za a aiwatar da shi wannan abu ne mai sauki jin wannan magana sai maluku sabe ce madalla da ku waɗannan malamai da hadimai nawa waɗanda kuka shagaltar da rayuwarku wurin himmatuwa da taimakona Wanzuwar ku tare da ni tana da amfani aina kuma ku kuka zamo mafi soyuwa da ɗaukakar daraja a wajena madalla da samu ku gare ni bayan ya gama wannan kalami na sai ya juya ya dubi sarki ya ce to kamar yadda ka bani mako biyu na aiwatar da ginin wannan gida da ka ambata mutane na sun ce in gaya maka a daren yau za su gina wannan gida kafin wayewar gari jin wannan magana sai sarki da duk sauran jama'ar da suke wurin suka yi ta mamaki matuka, sai suka ji zancen kamar almara suka riƙa yin gunaguni a junansu suna cewa irin wannan gida da sarki fa ya za a ce wai an gina shi a dare ɗaya ai san wannan ba zai ba ai ko a jinsin aljanu ba ko waɗanne ne za su iya aiwatar da wannan aikin ba haka dai duk jama'ar da ke wurin ba su yadda da wannan magana ba kai har ma da sarkin kansa ba maluku sai ba da jama'a sa sun koma masauki a wannan ranar da daddare ko kowane daga cikin malaman nan maluku maliku ya azamta cikin sha'anin bokancinsa da sha'anin alkalma har sai da kowanne ya tara runduna ta aljanun da suke karkashinsa can shi ma eloro da oisil kafi kowannen su ya zo da randanarsa bayan duk sun hallara boka sai sakanai umarce su da su tafi zuwa bayan wannan birni su je su gina wannan gida da sarki ya bukaci a gina a matsayin sadakin yarsa cikin gaggawa aljannan nan suka ba zama gaba ɗaya suka nufi bayan birni suka kama wannan aiki tukuru ba ji ba gani ai ba a samu sa'a biyar ba sai da suka wanzar da gidan nan kamar yadda sarki ya bukace shi ya kuma wasafa shi bayan sun gama aikin kaf suka komo suka shaida malaman nan cewa sun aiwatar da wannan aiki suka sallame su kowanne kama gabansa cikin wannan daren malaman nan suka ɗunguma zuwa bayan birni suka je suka tabbatar da wanzuwan wannan gida kuma suka ga yayi daidai da yadda sarki ya bukaci ya kasance din sannan suka komo zuwa su suna masu farin ciki suka wanzu suna masu sauraro gari ya waye su je wa da shugabansu maluku sai labarin wannan gida ya kammala kamar yadda aka bukace shi gari na wayewa tun da duku-duku jama'a gari dama kowa ya kwan da burin ganin abin mamakin jin cewa maluku saifu ya ce zai gina wannan gida a dare ɗaya duk da dai ba su yadda da yiwuwar hakan ba to amma kowa ya buɗe kofar gidansa ya fito sai kawai kama hanyar bayan gari domin ya ga shin ya gina gidan ko ko ba a gina ba kowa da ya zo ya ga gida sai ya ɗimauce saboda mamaki ya tsaya cikin zuzzurfan tunani kai gari bai gama wayewa ba sai da ya zamto jama'a garin kaf sun taru a bayan birni suna kallon wannan gida suna masu imuwa da al'ajabin kasancewar wannan lamari bayan da hantsi ya dan daga maliku sai ya gama kintsawa ya fito daga cikin ɗakin sai iske jama'a sa duk kowa ya fito suna jiransa ko da fitowarsa da suka gabata suka gaishe shi bayan duk sun gama gaishe shi maliku sai ya dube su yace ya magana sadakin da sarki ya nema a wurin mu boka sai saka ne yace ya shugaban mu shin kana shakka a cikin lamarin mu ne ko ko kana jin za mu yi sakaci wajen fitar da kai kunya haba ya shugabana ai bisa sanin matsayin ne daga cikin mu wajen sha'anin bokanci da alƙalma. bai ma kamata kai shakka ba har ka tambaye mu ko mun aiwatar da wannan aiki wannan abu ne mai sauki ya shugabana na rantse da ubangijin annabi ibrahim alaihissalam wanda shi halicce ne ya halicce ka ko da sarki rubu'in duniya ya nema ka gina masa muna da ikon da za mu gina masa cikin daren jiya kawai ai tuni wannan gida ya kammala ai kawai yanzu mu je kashe da sarki malaku sai fa farin ciki da jin wannan labari ya ce madalla da ku waɗannan malamai nawa mataimaka a gare ni kun kyautata matuka ai ba na shakka cikin dukkanin wani lamarin ku kawai na dai tambaye ku ne amma ba wai don wata tantama ko shakka ba a nan maliku sai bai wuce gaba jama'a suka bi shi a baya suka nufi fada kafin zuwansa fada tuni labari ya iske sarki cewa wannan gidan da ya ambata jiya ya wanzu a bayan birni jin wani labari sarki ya ƙara tsinkewa da lamarin maluku saifi ya sallama masa gaba ɗaya da zuwan su maluku saifi fada sarki sai duk jama'ar da suke fadar suka miƙe tsaye domin girmamawa ga maluku saifi sarki ya gabato zuwa gaban maluku sai fa sun sumbaci hannunsa ya kama shi ya zaunar da shi akan gadon sarautarsa yana cewa ai kai yanzu sarki na ne kuma daɗin daɗawa ma ni na zamo bawa a gare ka da ni da mulki na da ƴata da dukiyata da jama'ata duk mun zamo mallakinka ka yi hukunci duk yadda ka so da mu mun zamo masu biyayya gare ka bayan da maliku saifu ya zauna sarki ya zauna kusa da shi sannan duk jama'a kowa ya zauna maliku saifu ya dubi sarki ya ce magana gida da ka nema in gina matsayin sadakin aure na da yarka to halin yanzu dai ina mai shaida maka cewa wannan gida ya kammala saboda haka yanzu sai mu tashi mu je ka gani ko ya daidai da yadda kake bukatar sa rufe bakinsa ke da wuya sarki ce wannan magana da ka faɗa gaskiya ce domin ku tuni labarin wannan gida ya wanzu gare ni daga mutane na da suka je suka gani kuma duk mun sallama gare ka yanzu ba ma shaku ga duk wani lamari da ka ambata za ka yi shi mun gasgatar da lamarinka kuma ni da duk jama'ata mun ƙara nutsawa da ba da gaskiya da addinin da ka zo mana da shi wanda shi ne bauta ubangiji maɗaukaki ubangijin annabi ibrahim alaihissalam bayan sarki ya gama wannan furici suka ɗunguma gaba ɗaya zuwa bayan birni suka iske wannan gida sarki ya zagaya ga gidan ya yi daga waje fiye da yadda ma ya shi a cikin zuciyarsa bayan sarki ya gama wannan zagaye sai ga bai ga wata matattakala ko wata hanya da za a ba a shiga gidan ba sai sarki ya gabato zuwa gaban malikul sai ya ce da shi ya shugabana na ga gida daga waje hakika gidan yayi fiye ma da yadda nake tunaninsa to sai dai kuma ban ga wata hanya da za a ba a shiga gidan ba shine nake tambaya a wajenka domin ka sanar da ni har na shiga naga kuma yadda cikin gidan yake rufe bakin sa ke da wuya kafin maluku sai bai bude baki ya magana sai boka sai saka ne ce da sarki ai ita hanyar shiga wannan gida tana can saman gidan idan ka duba bayan ka, nan inda kake tsaye daga jikin katangar gidan zaka ga wani kadangare na dalma to shi wannan kadangaren shi za ka kama ka juya shi zuwa ɓaryar dama sau uku za ka ga wani gado ya sakko daga saman gidan zuwa ƙasa to wannan gadon shi za ka hau da ka hau ka zauna zai tashi da kai har zuwa cikin gida. jin haka ba tare da bata lokaci ba sarki ya gabata zuwa gaban kadangaren na ya miƙa hannu ya kama shi juya shi sau uku kamar yadda boka ya gaya masa sarki yana juya ta uku aiko bai ɗauke yatsunsa ba sai kawai ya ga wata inuwa ta zo ta lullube shi ya ɗaga kansa sama sai ga ashe wani katon gado ne yake sakkuwa daga sama haka dai sarki da duk jama'ar da ke wurin suka ɗaga kawunan su suka warware idanunsu suna kallon wannan gado har ya sako ƙasa bayan gadon ya gama sauka tsaf sarki ya juyo dubi malikul saifu da nufin wai ya zo su hau tare nan dai suka hau gadon nan gaba ɗaya tashi da su suka sauka a cikin gidan suka zazzagaya suna kallo daga wannan bangare zuwa wancan gidan ya kayatar da su mutuka sarki dubu maliku safeci ya shugaba na hakika wannan gida yayi yanzu babu abin da ya rage kawai sai magana ɗaurin aure kai ma da la dace da samun sarki kamar ka babu shakka na fisata ta yi dace da samun miji wanda ya dace da ita bayan da an gama wannan sai aka koma fada aka tsaye da ranar biki zuwa mako biyu masu zuwa tun a wannan rana sarki ya so ma'aika takardun gayyata zuwa ƙasa-ƙasa yana gayyatar manyan sarakuna maƙotansa domin su zo su halarci bikin yarsa bayan an tashi daga fadanci waziri ya shiga gidan sarki ya nufi gidan nafisatu dare domin ya je mata albashir daga abin da ya gudana tsakanin ubanta da maluku saifi da zuwansa ya iske Nafisatu tana zaune tsakanin kuyanginta ran ta ɓace bayan sun gaisa sai waziri ya tambaye ta yace ya nafisatu ya na ganki haka cikin bakin ciki hankalinki a tashe ta amsa masa da cewa ya waziri haƙiƙa kam ka fahimci lamari domin ko ni yanzu na cikin ɗimuwa da damuwa matuƙa zuciyata ta ni tara ta zuwa begen bakon sarkin nan maliku saifi wanda ya kubutar da mu daga sharrin amfaratu da rafrafu hakika zuciyata tana soyuwa da wutar begensa kuma bisa ga al'ada irin tamu ta mata na rasa yadda zan yi na bayyana kaunata gare shi na nemi ya aure ni bayan haka kuma ina gudun kada na bujuro masa da magana ya aure ni ya ki ka kuma in ya ki din babu yadda zan yi da shi domin ku shi ba abin tursasawa ba ne sarki ne maɗaukaki mai girman sha'ani to ji wannan kawai shine abin da yake damuna ko da waziri ya ja haka sai ya dube ta cikin murmushi ya ce ya nafisatu ki kwantar da hankalinki ya kwashe labari gab na abin da ya gudana tsakanin sarki ubanta da maluku saifi na daga bujiro da maganan neman aurenta da maluku saifi da kuma sadakin da ubanta ya nema a wajensa har zuwa sa ranar biki da aka yi aiko da nafisa ta ji wannan labari sai ta ji sanyi a cikin zuciyarta farin ciki ya mamaye kirjinta ta rasa ma inda za ta sa kanta dan daɗi sai ta saɓi wata waƙa ta bege baiti bakwai bayan ta gama waƙar ta ta sa aka kawo dinari dubu ta ba waziri ta kuma kawo tufafi masu yawa na alfarma ta bashi ta kawo kuyangi 'yan mata kyawawa guda goma da ta bai wazira a matsayin tukwici ga waziri da ranar biki ta zo gari ya cika makil da baki daga ƙasa ƙasa gari gari duk ko ina ya ɗau ado aka taru a fada domin ɗaura aure sarki ya miƙe tsaye ce jama'a da manyan sarakuna da suka hallara a wannan waje duk ne muku barka da zuwa yau ita ce ranar farin ciki mafi girma daga dukkanin ranakun rayuwata domin ko wannan rana ita ce ranar da zan aurar da yata na fisata dare ga shugabana maluku saifi na nemi sadakinta kuma ya biya wanda shine wannan gida da kuka gani a bayan birni bayan ya gama wannan bayani take aka umarci malamai suka ɗaura auren ɗaura wannan aure ke da wuya aka ɓarke da shagulgulan biki gari ya zamo babu masaka tsinke ko ina sai kai kawo jama'a suke yi makaɗa suka kama yi masu busa na yi zabiyoyi su ma suka kama rera waƙoƙi gari ya ruɗe da harguwar jama'a an goma safi ya ci ado ya zo ya zauna a fada ya wanzu yana mai wasa da zubansa tsakanin yan yatsunsa na dama to anan za mu dakata saboda halin lokaci sai shiri na gaba idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka fassara wannan littafi sai sabana na shida aliyu abubakar sharfaɗi da kuma rabi abdullahi sharfaɗi mai gabatarwa muhammad umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya Bye.